ربنا mutanen kirki to a nan muhammad ya rasa su kiri a kawo ƙwararri da kawai da lokacin da ƙwararri ya kawo ƙwararri a filin gina a lafasar su kawo da ko kuma bango na kasa a duka min albaiti daga ɗakin ka'aba ya wuni yana gina shi mutu a lokacin biyar fa min albaiti وإسماعيل تشيد ثاني إسماعيل أدب على إبراهيم فاتي إبراهيم وإسماعيل أبنى يبني معه وأتينا جينا تارد آل إسماعيل وهو بارك الله سنة سنة جينا كعبة سنة كنومي سنة شوى ربنا تقبل منا بنا على يا الله ومن جينا تارد لك أشيك إنك أنت السميع لقول على خير من السيف ومكانك على أمين جميع الأقوال في أمر kun gani cewa cewa shi dakin ka'aba hanta ya taimake shi kuma ya taimake mutanen makwarci a daki ne wanda duk lokacin da ka kalle shi idan ka yi addu'a ana fata allah ya ce addu'a duk sanda ta bi da dakin idan ka yi addu'a shi ya sa a mafi da ake so da duk wanda ya je maka da ya da dakin ka'aba shi yi ma dakin addu'a allah ya fara mai daraja kuma shi shi makai ne zuwa da abin da ya ta ga allah na alheri saboda abin nan allah ya karrama wannan zaki ya girmama shi da karfa addu'a da yi ne duk wanda ya samu dama cikin da ya yi kokari ya sai ya ziyarci ɗakin ko yanzu koma nan ba? wato kada ka ce sai aikin hajji aikin hajji ta watakila ba zai sake komawa da ya gida ba za ka iya samun ka yi aikin hajji wadda ka kasance wanda an ka sa bai gida ba kun gani yanzu duka da duniya miliyan guda an ka gida su yi aikin hajji ko mu yan najeriya muna iya bashi sannan shekara biyu don mutane sun biya kudin su wasu ba su an kudin na nan da jerin da za a ba hukuma ko mutanen ba a ba su na bara wancan ba ko na bara wancan ba ce ta takale da na bara bale da kuma kuma farko annabi ya ce sallallahu alaihi da sallam ne ana ciki ya ce hadu tare da mu tare da ni ce da nura fara kuma biyu gare mu wato baban dana sai ya ce hajji da shi da dana duka rafi da za su taba mana guda mana jan ruwa ciyar sai annabi ya ce ku yi kokari ki umara ki umara ga azumi fa inna ha ta'dilu hajjan in yi ne da hajji tare da ni ga nan da ya kokari in ka samu dama ka kuli ga azumin nan sai ka ce jira aiki hajji ba wani dole ka ka samu ba in dai yau na za ka biya kuma ko jira sai ka ba dole ka ka samu wajen fila abin da za Najeriya kun za ta samu kila bai wuce dubu ishirin ga duk duniya a raba hamsin miliyan da kila don najeriya ba ta wata samun wannan alhaji su zuwa shi ya ba ta dubu ashirin kila na a samu da yi a halittar zama wanda a ba ta gajera goma ko a wannan nawa na za a yi saboda haka akwai kokarin ke umarni da damar da kuka ta kakkace sai aikin hajji yana yiwuwa ka samu yana yiwuwa ba ka samu amma dai a yi umarni da damar da aka samu garin a abin da umarata fi ramadana ta yi da da mai lallai abin da umarata ramadana ta yi daidai da hajji tare da ni au maka da sallallahu alaihi wa sallam Allah ya kara mana gudunmawa da shekaru saboda haka suna gina kaba kuma suna kallon suna addu'a ka tafi da kayan da wani da ɗakin ka'aba ka ta ka yi tsawari to ka wanka duk zubin da ka yi inda aka yi duba da an gaba da maka sai dai kuma an ka da wani ka kuma shirya wani tun da najeriya ce wanda an zaune cikin najeriya ba da ni da almajiri mai kudi da ɗan siyasa sai dai wanda ya wani baki amma kowane gaskiya ce duka cin da zunubi ne iya nufi da kwari Allah ya gafarta masa suka ci gaba da addu'a rabbana wa ja'alna muslimin rabbana wa ja'alna muslimin wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina ja'al wato ka sanya wa manziliyarsa na cikin ɗiyan kuma a ai auladi na ɗiyan ka sanya wa makan musulma ka al'umma musulma don idan ka je wani ɗakin ka a bayan maganar da kun kuɗi da ka roƙi abin da abubuwa kuɗi ko gidan ka tana iya ko garin ka tana iya roƙo ka roƙi abin da abubuwa kuka ce babban wuri ka roƙi abin banza sai ka roƙo abin kwarai shi yasa kuka je ibrahim yana waje an namu su da mai ne laka su abin da dukkan musulmin kwarai da ita wa zuriya da na cikin zuriyar mu ka sanya mata da al'umma musulmai da ita wannan ce abin da na ke bari wa a ta da ha wato ayyukan sabari da takaddun kawai da ya da abubuwa wannan kalma la ya da abubuwa ne saboda aka yi cikin zuriya ta bai ci da wa biya tambaye wanda da yahudu cikin wannan akwai sanatarwa da ya shigawa allah ya komi mana kuwa da mai kada su nuna cikin azaba fala ya dana wani ahadu wanda a azalamai cewa da kawai zai samu wa na kuma ka sanar da al'adun na alimna na suka na ka sanar da mu wato shari'o'in aikin hajji wato ayyuka aikin hajji a shari'a ibada ta na shari'o'in ibadojin ma'awajen na ko kuma hajji wato ba alaina ya allah mun zama duba ka a ciki ba mu kuna ne da a allah ya hanji maka ko wato ba alaina ka an shi tuba ga yin inaka an tattaura ba ya allah ka an shi tuba ga kaini mai karɓar tuba ko mai rahama ta alaƙar ba tauba sun ga allah ya kashe tuba ma a ita mace ma duk da yake annabi a manzannin allah duk sanatu amma tawadu an don tawadu in suka wani addu'a wata alima da zuriya da yawa don karantarwa da zuriya wani mutum ya ce mu ya zo wajen yana aikin yana ya je aikin hajji sai ya zo wajen hajji ba a kawai inda aka ansa addu'a mai ya daɗe sai wani dattijo ya ce kai ya kakar rufe kuɗi wa mai roƙi cikawa da jimana kakar rufe kuɗi wa mai a wanda ya ke su a nan da kuma gani kawai zai ku ce kira a zara a kira, duniya hikima ce ya an ka ba ka na gaya muku aikin hajji na na farko da nake yi wato na ce da yan jeka da yawa da kuma wasu wani waɗanda ba yan jeka ba to su sun taɓa zuwa aikin hajji to amma zuwan su tare da ni wato akwai abubuwan da suka fara su gaba akwai abubuwan da suka fara na gaba tun da su sun taɓa zuwa nan da suka zuwa suna tsawahi suna allah ya allah kwantina ban san iyaka allah kwantina ban san iyaka a guda daga cikin su kwanaki da daga a ayin shekaru ba kwanaki ba ayin shekaru da daga ne a rage kana nan ya ce yana eh, ya yi kwantina bai sai ya kasu. ya ce yana nuciya an kai su alaji na ganin ka ko ka shigo abin nan daga sanar ba zo na ba da dawowa ba ganin a zuwa tare da kai nufi zaune masallacin ba wala da ke ya da masallacin na nufi dan ya ce wala ya yi zanga ya ana karatun jin da kai kamar ana soka ne cin da kasin kuɗi ke na sun yawa sai inda aka yi sai inda aka yi to in kun ka ce ku roƙi abin da a alheri sun sa wato kuɗi yin za ku roƙe su ka yi addu'a mun kare rabbana atina bi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar kun haka amma kafin ya zo ka yi a ka ya Allah ka mun kuɗi sai ya baka kada ba zama rai kuma bi da fara Allah ya kare Ibrahim ya ci gaba da abu addu'a rabbana ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العظيم الحكيم ibrahim ya ci gaba da addu'a alaihi salam ya ce rabbana ya allah cikin biyan gana wa ba a fi masulan ka tayar da wani manzo cikin su ai a halabai su sana mutanen masallacin harami ka tayar da manzo cikin su kai yanzu ba a addu'a ka ce allah ya tara manzo cikin iyalai, amma kana cewa ya tarda babban mallami cikin su mai addini wanda yake nuna abu sayan daga cikin kawo wa kada ajaba Allahu du'a kuma hakika wannan addu'a ce Ibrahim Allah ya amshi ta da Muhammad sallallahu sallam wato ya yarda da Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin abinda Makka ya tallu alaihi wa ayati fa yana karanta musu ayoyin kana alqur'ani wa ya'tihi hulu kitaba yana karanta da su alqur'ani wa hikima da hikima a yi ne suna a kanan da kwance-kwance da ke cikin al'adu ya sunna ita ce sunna domin inda dokar ami ya ce a hikima su yana ne sunna wayo da da kuma ya tsarkake su manzon ya rika tsarkake su yi da hero na shirki yana tsarkake su daga shirka ya ce allah ka an mana addu'a annaka an jira azizu kai ne yi a galibu marin jari الحكيم من يكم في كل في كل شأن من شؤونه من يكم أكن قوة لشأن من شأن من من سلسل لقائه إليه وقدره لقدره تشريعه لشريعته وجزائه لتكمقونه وإرسال رسوله لأيقوم الزميني وفي كل شيء لتكفر الله يعافيك إذا أردت أن أدعو أن أدعو yi gaba ta addu'a in sun shiga ayoyin nan za ku ga yayi addu'a ce da wani suna na Allah cikin suna na Allah don ba ta Allah ya kashe addu'a daga addu'a ta farko ka anta samiu abi zuwa addu'a ta biyu ka anta tawwab rahim zuwa addu'a ta uku ka anta al al hakim to wannan hanya ce wanda ta sa a yi saurin karɓa addu'a mutum idan yana addu'a

ابتغيناه في الدنيا وإنه في الآخرة ومن يرضى من أي لا يرغب عمل لك إبراهيم باب ولا كنفر شجاع دين من إبراهيم wayar da wasu haye bar ka yi shiga cikin lamar ta ga mutum sai mutumin da ya ji an cidar da kai wannan bai san mutunci ne ba ai da ila annaha annarsu annarsu makhluqatun lillahi ya ji an cewa rai ne halitta ce daga Allah يجب عليها عبادته يا زما واجبي غير من الناس تبوس الله وبارك فيك شجاع دينك في ta في a wata kafa ya ko kuma ya sassauce ransu ya walaka wanda ana ya kasa wadda ta bai na mu hakika mun zaɓi a nan isra'ila da fitar lawa da duniya mun zaɓi a duniya bai tare da manzanci wal kulla da kuma soyayya wa huwa qalilul lahi ta'ala shi ibrahim masu Allah ne ma a cikin wa inna wa bil akhirati ranar lahira yana cikin tsarari a azabi na lafa mutuwar jajin kuma wanda suke da darajar maɗaukar mu ma muna roƙon ka ya azizi ya hafi da tuka ya mana allah ka sa mu cikin bayan ka tsarari koye da bayyana duniya da lahira ka sa mu cikin bayan ka tsarari biya waɗanda ka ba mu waɗanda za ka ba mu da zuriyar mu da lawan kiyama Allah ka sa mu cikin bayan da ka so biya mana mata yin duka Allah ka sa mu cikin bayan da

saboda haka wata ce alaƙa ku da Allah ku rika diba abin da kuke yi wanda kun ku gane ba daidai na ba ku yi kokari ku bar wanda wanda ka furuwa wanda bai furuwa ku yi nadama ku yi bakin ciki ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddare da yin abin da bai yi ku yi nadama sannan ku kai gafara da wannan aka samu daraja ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wasu ku shi ibrahim dalilin ɗaukaka ce ita gane da tsoron sadda allah da wani ne ya ce mai asalin da ni kawai a kan ibrahim kan kullum na da ta jari rukun na wa aka dinga da wuje na ka tsarkake addinin ta gare duk abin da ka kai ta idan allah kama talaba kama tulibu min kum kama wa kuma duniya sai aka yi mata wa an zuriya kuma ai kun duniya sai ibrahim allah na ce mai asalin bai yi jayayya ba kala asalin ya ce allah na musulunta ya ce kyau na musulunta to kullum da irin wannan aka samun darajar ba allah ya ce ka yi ka za ka ce kyau kai ma bawa kai ma bawa ya ce ka yi ka za ka ce kyau ya ce ka ba ka za ka ce kyau wannan zai ce maka maka wajen zama ko wanda kaka sun saboda haka allah na ce mai asalin kala sai ce a su da rabbil alamin wannan kun ji dalilin ɗaukaka ibrahim jiya shi kun ga abin da ya haye kungi da kai ne wannan ya nuna ya miƙa waya ya jari da wani ana ko da daɗi ko babu daɗi ya yi da abin da allah ya sa ko wata da ya ibrahim wa amsa da وأوصى بها أي بالملة إبراهيم وأن أبي إبراهيم يا المحياني وفيا دون ويعقوب شيما أن يعقوب يا يوم وفيا وفياني أي أعطى أيضا بها بني شيما يعقوب يا يوم وفيا وفياني وهو إسرائيل شي يعقوب شينا أكتم إسرائيل سنة القرآن أتى يا بني إسرائيل سكين يعقوب kada ya balle ya a wato ibrahim ya ce ya biya na yakubu ya ce ya biya na inda allah na fara kuma lalle allah ya zaba muku addini dinin islam addinin musulmi wala ta musulma kada ku yarda ku mutu illa wa antum muslimuna ba ce kuna musulmi duk abin da an mutu yana fitar da mutum daga musulunci kuma rabu da shi kuma shirka da allah shirka da allah kowace irin shirkin kai ku bari sannan ku bar bokanci ku bar zuwa wajen boka ya shirka da allah ba za na kafa ya dafa mutu illa wa an tun musulmi ce face ku musulmai kun ga haga na hari wannan hanyar hanyar na an kai an tarfi da islam Su wanda al'amari ya kasance kalan mutum ya bar addini addinin musulunci wa amurin bisa ba ta alaihi kuma umarni na an ba su a ko tabbata ga musulunci har mutuwa ta shafi ila mata da kaje har zuwa tunanin da zuwa wa hadi ni wasiyya ya aquba wannan ita ce wasiyya ya aquba ke Ibrahim ne bani Isra'ila wa an zuriya ta kuma zuriya ta da ta yi da zuriya ta wasiyya ko shi ne kuma ثم ذكره sannan ya tuna musu bima ajaba aba'u da abin da babannin su suka an sama wasiyar da jami'in ya ku wasiyar kakar su a ku wa kala an kuntum shuhada أن أفعل لبني ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك mutuwa ta zo mai wato ido wato badalo ne na abin na ita kamar a ayi wato badalo ishtimali kada da bane da mutuwa ta zo mai sai yake mabiya mai kiyara mata budu da nan ba abin za ku bauta a baya? Na ba da bauti bayan mutuwa ta yayi ta karanta shesu sauri to yanzu dai shi na sai ka tambaye su cin bayan na mutu me za ku bauta a bayan mutuwa ta kalu suka ce babu muna nan daram na abu da ilanaka allah ka za mu bauta ba mu bauta ma allah kowa dai allah wa ilaha abarika allah babanninka ibrahim wa ismaila wa ishaq wannan allah da waɗanda uwaye na na na na na sun ka bauta to baba mu ma wannan allah muna nan daram ba mu barin bauta kun ga adda isma'ila mina aba ita ba a kina ya isma'ila cikin abin nan babannin su wato ta gani kuma wadda an na amma da manzilar al'adu domin ɗan uwa uba uwa uba dukkan ba da manzilar al'adu matsayin uba yake ai kun ga isma'ila ba shi ya yi su ba kane ne ya haife su ya abubuwa amma da suka zo suka ce mana bautawa allaka allan babanninka su wane ne suka ce wato ibrahim da isma'ila da ishaq sun ka fara ma gabatar da isma'ila akan ishaq wanda ya haifi wanda a kawo kanin ubansa wanda a kanin ubansa wa bihi isharatun cikin wannan akwai ishara ila ba ittiba annabi cewa bai annabi ga waɗanda mutane da kakansu guda laisa na ƙasa fi haƙe ba babu na ƙasa da kake izuwa al'afil asali min jinsin za annabi ga asali yana cikin jinsin wa ma a ma'ahu fi jannati wahida kuma suna haɗuwa da shi a cikin kaka guda ko huwa ibrahim shine kakan ibrahim wa anna isma'ila lalle annabi isma'ila allazi faraja nabi sallallahu alaihi wasallam minhu shi isma'ila wannan shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan gidan isma'ila to ai isma'ila muqaddama ala ishaqa shi agaba ishaqa dan shi auren ishaqa allazi faraju hum min wanda su daga ishaqa sun kai wa kana hada min iqrar aba'ihim da zalika wannan yana cikin hurucin babanninsu da wannan wa anna asalin ibadatu wahid kuma asalin ibada lalle guda ne wa ibadatu ilahi shine abota wa Allah guda wa yasma ma'rufu min dalika kuma wani lokaci ita ibada a kan sunanta wa huwa islamu ita shine musulunci والذين اعتقدوا والذين اعتنقوا وان سنكر دوي مسلمين musu مسلمين انا مسلمين انا wa وهو قول ilaha wahida ne abin bauta wato Allah guda badalin min ilahi wa nahnu lahu da kuma mu mun musulunta da Allah nan guda idza abaitu an ta'a an tuslimu lahu in ku kun ke da ku musulunta gare ku mun musulunta gare ku wa amma abin nan da nabiya an kuntum shuhada an kuntum shuhada yace wannan amri ya ta wato ma'ana hamzatul inkari ma'anar hamzatul inkari an share aw hamzatul tawhid ai wa kaifa abaitu bi islam ya kun ka iya da ku musulunta wa qad hadartum kullu zalika kullu hadhihi al-ashya wa anna alwa wa alashi wa qad abinda arabtum ma kuma kun hanta bi tawari da gado min abaiku da babannin wannan kun ga suka kare abin nan bayyana bayani wato wanda ya sa baban su ta saukata addinin gane ne to ana tunatar da su su ma su rike addinin don su zama a wani duwar da ke ganin mutum a wani abu ne inda ke addini ba Ban banza ne da wahala ba ba abin da ake yi suna da ganin wanda wasu mutane ke ta wahala suna ta wani saboda ba su da addini kullum cikin kaskanci da walakanci Allah ya kayi shirka wa mutum تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون تلك موتنا والإشارة في تلك إلى إبراهيم وأنا إشارة نزوى بأن إبراهيم ويعقوب da anabi yaquba wa wani ma da biyar wa wanda ta fi tirka da ta abinci ya kabri saboda kabrun mubtada mu'annas tirka wayannan mutane ummatu al'umma ne kada kada wanda ta wuce su annabawa ga da kanka biya annabi ibrahim annabi isma'il annabi ishaqa annabi yakubu waɗanda abin nan waɗanda mutane duka wato ummatun al'umma ne kada kalar wayanda sun riga sun wuce lahama kasa ba mina amali duk abin da suka aikata na aiki yana sun yana can gari wato uwaye da magabata duk abin da suka aikata na aiki su adda abin ba ɗaya adda ba aiki za a wuce kamako ne na su na su kaɗai sai sai na wuce Wa a walaku ayyuhar yahudu ba ka sauki ko kuma yahudawa ko kuma ɗaya da jikoki ko ko aikin da kun kai lakum ba ka sauki kuna da abin da kun ka aikata shi an annabi babanninku ko abin da kun ka aikata shi an annabi kada ka kwanta kana ga aikin babanka na shi shi aka saka ma tilka umatun kada halat laha ma kasaba wannan al'umma ta wucewa aikin da ta aikata ta na ita an da abin ku ko walakun ma ka sabto ku ko abin da kuka aikata na ku na shi an na ku wanda ta salu na amma ka da amalu na ba a yi mutu tambaya ga abin da sun haka kanci suna aikata ba kama la yi salu na amma a an amaliku kama wanda sun uwaye su da sun kauce ba a yi mutu tambaya game da aikin da su sun kai bayan sun wuce to haka su ma abin nan biya ba a tambaye su ga aikin da uwayensu sun kai kamin su tashi tuya kowa na shi aiki aka tambaya wal jumlatu ta'kidun da qablaha wato wala tusaluna amma kanu amma wa ba'da nada'in bayan ya kira su wa ya tunatar da su ma ta kaddama ga bayanan da suka gabata wa yi. wanda a ne kuma ya kire su ila dinin hamidu zuwa ga addini wanda ya karkata zuwa ga allah dinin aba'i da addinin babannin su allazi huwa da islam wanda shi ne musulunci to lam ta ku hijaba to illa bi ma ya ba su yadda ba duk wa a gangada an kai musu ba su yadda ba babu abin da suka ansa ci sai ma ya ci abin nan da zai biyo ya ci wa kalu tuhu wa kalu kono تهتدوا ومثل ملة إبراهيم عنيفا وما كان من المشركين وقالوا من مقصد وعلمك لأنك في الثورة sai suka ce ku musulmi in dai kuna so mu ji ayoyin da kun ka da ku nuna ku mu da duk wani mafi yahudawa in ji yahudawa sai nasara sun ka ce a hau nasara ko ko dai su zama nasara ta su zama yahudawa ku zama yahudawa ko ku zan nasara ta haka bi sai ku shi au abin nan fi au nasara duk tafi wa ka'idar awwal yahudun nasina wa'anda sun ka ce a zama yahudawa sun ka yahudawa wa ka'idar zani masu magana ta biyu nasara na jara nasara na jara wakilama malam bani isra'ila dukkan su daga bani isra'ila ومن انحرف عن دين موسى دون يكرك شيء دين موسى والتوراة يكرك شيء يبقى التوراة يسمى يهودية أنا سمي يهودية saboda haka duk wanda ya bar abin da ya karkatar da saura to shi ake cikin yahudi wanda ya haraba da injila wanda ya karkatar da injila wa gala biyu isa ya tsoro wa sha da isa yana cewa isa na allah ne ke yi samana sarani wannan aka ce saboda haka shi yasa ba gana ana cewa akwai ahlul kitabi a cikin najeriya saboda duk wanda ya karkatar da misali ne na na injila to shi aka ce ma nasara shi aka ce ma nasara to sun karkatar da misali ba haka su ne nasara ko kullum ka ce masu bal ba mu da yahudanci kuma mu musulmi ba mu zama yahudawa ba mu zama nasara to ni za ku yi. suka ce nasta bi wani zaka ibrahim muna bi abin ibrahim hanifa wanda ya karkata zuwa ga Allah ta'ala hanifa ta'ala min ibrahim ai ma'ina wanda ya karkata min adiyani da duka addinai kulla dukan da duka addinai a nabi addini a nabi ibrahim ya bar ila dinin da kai zuwa ga addini wanda an mai kima wani وبه إشارة في wannan akwai إشارة إلى أن اليهودية والنصرانية laisa ta dinin kayyama kenan addinin yahudawa da nasara ba addini ne malakaci ba wa ma kana ibrahim aidan min mushriki kuma ibrahim ba ya cikin mushrikai ai dini ko addini ne ba ya cikin addinin mushrikai wa man da kai ko kana da mallakar mushriki addini ne ta sa wa addini mushrikai wa in kanu yad'una annahum ala dini wa ko da yake mashirikai wato al-yahudu wa nasara suna da awarcewa bisa ga addinin ibrahim suke amma ba bisa ga da suke ba bisa ga sauran sun ma ta wata ta yawo irin musulmi na sannan ta yaƙi magana ya sake wa zuwa ga musulmi wai da ka aidin ya waiwaiwa zuwa ga jagoran musulmi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kana da wani ce musu kulu wa amanna billah Allah wato kuma ku ce amanta mu wato mun imani billahi da Allah shi kadai wa ma ile na mun imani da littafin da aka saukar mana min alqur'ani na alqur'ani wa ma da ila ibrahim kuma mun imani da littafin da aka saukar da ibrahim min as-sawab al-ashr na tsayi guda goma don mun yarda da su ba mu karyata ko guda ba duka ma Allah wa isma'ila abinda aka saukar da isma'il wa ishaqa da annabi ishaq wa yaqub da annabi yaqub wal asbab da kuma al asbab wato jikokin yaqub dukkan su mun imani da abinda aka saukar ai auladi wato iyalai a gare a annabi tsauri ya wuce da isna da hasan an kata da kala al asbab da yace wal asbab وعلى أسباب يوسف وإخوة يوسف لإخوانه ومشاكل وإن سوء أكتم على أسباب بنو يعقوب دين يعقوب عليه السلام ولد أبنا إثني عشر رجل ديا متعني ومشاكل سوء أكتم على أسباب وولد كل واحد كل رجل منه أمته من الناس كيف هو لولا لك الأمة الناس ثم الأمة من الناس wasu mu a kabata sai an kai suna a kabata wato biya da jikoki wa ya kuma maradu bila a da shi'uru bani isra'ila kena abin da ake yi da al'atabati a bangarori na rasa na bani isra'ila wa kana yi da dubihin mina ambiya cikinsu ana samun annabawa allazina nazara alaihi wahayi da wahayi ya sauka gare su mina sama'i daga sama wai gano asibaru ana ce musu asibaru karka bayan kama a ce kabila kabila to kuma haka sun ka zama kama kabila kabila ya ce abin da al'asibaru wato a damirin ra'i a idin ila ya ko da ya ce wato ku ce amanna billahi wa ma'un jula ilaina وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط wato abin nan a damirin wato ya koma ga abin nan ga annabi ibrahim shi kadai alaihi salatu wa salam a annabi yakubu ga annabi yakubu wato ɗaya ne wa ma uciya musa kuma mun imani da abinda aka bai wa annabi musa salatu salam من التوراة لا التوراة والإنسى من أتبع من الإنسى من الإنسيل لا إنسيل ولم يقول بيتي وما أوتي موسى با بيتي هكذا با سيأتي وما أوتي موسى وإنسى ga isa sai ya ce wa isa ko bai ce wa ma'auki ya isa ba ya ce abin da ya sa bai ce wa ma'auki ya ba ishara ta ishara ta ya إلى اتهاج المنزل عليه ما على المنزل على مستشفى عبد الله عبد الله صلى الله أبو دانا عبد الله عبد الله صلى الله وإن الإنجيل مقرر للتوراة لن يدفع الإنجيل يا تفسد على التوراة ولن نخالف هذا الساعة وما تبع إلا في كذل يسيل السيقة أبوه وإن كان وفيه kuma cikin wannan kunga akwai sauƙaƙawa kamar kala kamar da abu wale wani dalakun ba da lalzi wurin alaikun kuma na zo zai in halitta mu sashen abin da aka haramta mu kuma wada annabi isa ya faɗa wa ma uciyar nabi kuma mun imani da abin da an ba annabawa duka min rabbihim daga ubangiji sun mina kutubi wal ayati na littafai da ayoyi la nufarriqu bayna ahadin minhum ba mu rabawa tsakanin guda da shi kanan da banomin da ba da mana kabar da ba mai imani da tashi misalin cewa tashi kamar wanda ya gudu wanda tsara suka yi mu ba za mu wani bakar ya gudu wanda tsara wana da wani musulmi na mun miƙa waya da allah mun yarda da duk abin da allah ya ce mun yarda to fa in amanu na آمنوا ba Allah idan sun imani da wannan ma masariya ai in sun imani nisa da imani ko irin imani ka to bakari ta da su ma sun shi ai ta da wani dalika guda sun ya shirya wa in ta wanda ko sun ka da kai an imani ni da su imani da abubuwan da kun kai imani da su duka ba to ba inna ma mun shi ka ta za su dawo cikin tsakanin tsakanin na lafiya au adawa ko kuma cikin adawa au da zalar ko cikin halaka ka abin da shi ne shiƙa wanda ya kaji kan wanda ma Allah zai isa maka sharri ai fa ya kaji kan da ma Allah zai isa maka yawa Muhammad shiƙa kawan sabanin kuma wa huwa sabiru da aqwali ma Allah shine mai ji ga mabadakan al'adu da aqwali kuma shine masani da halaye wa karka ba mu iya iya wa Allah ko ya isa mai sharri da kasar ƙoraita ya ba da nasara aka kashe bani ƙoraita wa na fara nadiru sanan nadiru kuma aka kore su daga baki wa da rubu jizyati alayya aka dora musu jizya kun ga Allah ya yi zama ya Allah ya sanu ya amin mu ma muna roƙonka sai ka isa mana sharrin makiyan makiyan da ma sanannu na koyi da na bayani Allah ka yi mana magani Allah ka yi mana magani ya Allah ya sanu ya amin sai صبغة الله ومنافع الله كبرى ونال له عابدون وتؤثرها مصدر مصدر مؤكد مؤكد لآمر وتوالى سبب صبغة الله بفعل مقدر haita magana allah sai bukata allah ya yi ne ya samu na siffa shi bukatar sifa wani muradu da adini ba da aka yi sifar adini ne da ya sanya wa allah ne fakarar nasa alaihi wanda ya halittu mutane duka gare duka nuna a kai saboda bayyana alamomin wannan addini ala ne ga mai shi kasirgi kamar rini da an yi masa kai saurin da wata na abin da zuwa yi kan an yi su marare an kai yin su an kamar shi su jajaye to ko shi ka kai sai ka gane su jajaye to haka nan wanda ya shiga musulunci da gaske to za ka gane da kaga musulunci wa huwa mushakaratun da amalan nasara wannan yin wato wani abu na da ya kama da aikin da nasara ta yi duka da hira a waladibin wajen su ɗayan su da labarin da suna cewa yin da sun fawa wa kano ya gani suna wadatar suno nasara suna noce su bima a asfar cikin wani ruwa ja ya samu nuru al'amuriya sarrafi mai amuriya idan sun kaje da yaro hankali ne ci waya kuru na ina rusu riga sarrafi a ainihin ci kwai za ba ana wahirun mina wanda wani da idan ɗayan su yawa iya ne ko ɗanai wannan sifa kana sai ce al'ana tsara na karami a hakan yanzu ya zama nasara da gaskiya a da wato lokacin da aka gama yakin basata aka kawo sojoji nan gare idan wani daga cikin ya shiga a filin sai a filin shi mashayar gada a lokacin cewa a yi mai wannan abubuwa sai a ce yanzu ya zama filin na gaskiya sai a ce yanzu ya zama filin na gaskiya haka suke yi lokacin da suka yi zama na gari duk wanda ya maɗa na irin wannan sai ce al'ana tsara da tsaraniya haka yanzu ya zama misali ta gaskiya wama a hasarar nan babu wanda ya yi wa wani hasarar mutumin Allah babu wanda ya yi abin da cikin gata jini mai kyau a duka da hanyar wani hannun ru'a da domin kare muka ibadi ma duba ala amala wani hannun ruwa mun yi imani da shi kuma shi muka bauta wa za ka lanta su la'amun kuma wannan dai ya shiga cikin karkashin umarni wanda aka ce kudu a manna wato ku ce mun imani kuma wani hannun da mu mutum a adibu mu masu ibada mun shiga ciki a kula ta juna ولا تعبدون ما في karantar da musulmi ma ya rasu na biya a kawalin yahuda ana so a karantar da su abinda in yahuda sun je sun je wa musu magana yadda za su yi masa rai duk da islamu kishiyar musulunci wato in sun kawo musu magana sun kafa musulunci sai su yi masa rai kawo da cewa ko kuma kishiyar yahuda a na hau kamar cewa wa kai na hada da awwalin mu mutanen littafin farko ne ko littafin mu shi an gaba ne a Qur'ani wajen latana a kadan alƙulan mu kuma ita a farko walam takun ya anbiya wa min al-arab kuma annabawa babu su da yawa cikin larabawa walau kana muhammadu nabiyyan inda muhammadu annabi na kana min da cikin mu zai wa qala sai Allah ya ce to in sun ce muku haka nan ga abin da za ku ce musu ko ku ce musu a kullahu ku gaya musu hatu ha juna na yanzu za ku yi jariya da mu ku kasu nuna na bila za ku yi jariya da mu ku sha na allah a nisafa nabiya don ya zaɓi annabi min al'arab cikin larabawa wa huwa rabbuna alhali allah shine ubangijin mu wa rabbukum kuma shine ubangijin mu to da allah ya zaɓi annabi cikin larabawa za ku dawo ku dole jariya da mu ai allah shi ne ubangiji mu shi ne ubangiji ku yana da dama ne zaɓi duk abin da ya gana walahu an yi tafiya yana da dama ya zaɓa min ibadi cikin bayi ne man ya sha duk wanda ya gana wala na amalu da kuma namu ayyuka wa gare mu su fi mu ja za da mamu za a saka ma aikin da kun kun ga wanda ya san aikin da ya kai ana saka mai da shi to ana fata gare shi ya dan kwatanta wajen ayyukan kwarai tun da ya san ana saka mai da abin da ya aikata don haka suna gaya musu cewa wato wala na amala, na ayyuka suna gare mu ja mujaza da za a saka musu wala ko a amalu kuma na ku ayyuka na gare ku mujaza da za a saka musu wala yamidu an yakuna bi na ma nasayaqu bihi al-ikram ba ba nisanci ba ne ya zama cikin aikin mu akwai wani abin da mun wanda ya cancanta Allah ya karrama domin sha'anin allah subhanahu wata ta'ala wato al'amari na wanda yake ka imani da shi wajibi amma ba ka iya gane abin da ka'ida na allah subhanahu wata ta'ala ga abin da ke bayyana akwai abubuwa da yawa wayanda sai ka gane su kanana amma a je su wani allah manya sun gaba abin mamaki bane ya zan ayyukan mun cancanta a gefen mamu wato ne da ku Wani suna ونحن لو مخلصون فينا ممنا أخلاص عديني قريش والأمر منا aiki أيدي دون كفر domin da yin aiki da Allah da bari da Allah da shi aka fiye na wanda aka fiye na saboda haka matasa ku lura da irin wannan kowa ka so ya zama babba ya tashi ya motsa jini na ya yi wahala ka wahala ga Allah sai Allah ya girmama ba a samun girma da tun kana yaro ka ala makanta wani girma ka suka ta min sarauta ka saura ka kanka kana ganin kai babban ba ka sallah da yawa ba ka azumi da yawa ba ka tauhidi da yawa komai aka yi magana kokari ka kai ka bidowa in sun ka sassauce shi sai ka sassauce shi ka yi zaune ba ka ibada ba a samun girma da irin wannan dole ne sai an yi ikhlasi kuma ga ayyuka sun gani yanzu misali abubuwan da ake yi yanzu sai ka ga mutane kowa wa'azi wanda mutum bai zuwa sai an ba shi kuɗi wa'azi wanda mutum bai zuwa sai an ba shi kuɗi ina a kalasu ke ina yi an allah ya makaranta mutum bai karantawa sai an ba shi kuɗi kuma ka ce daidai kaka san ka zama da wanda ka yi na allah kai da ka yi ban naira kuma ka ce son kake ka zama daidai da wanda ka yi da allah bai yi wa bayyawa shi yasa kuwa gani kullum tsakanin mutanen kirki da mutanen da ba na kwarai ba ana ta jayayya ana ta jayayya kullum ana ta jayayya to wanda bai yi dan Allah bai tsaye da wanda ya zan naira ku lura da ba nan da kawai can kai ba kawai can ko cikin gari na wani kaga ya je wajen wa'azi sai ka san mai da ba balle za ka fi ka gayyato wani mutum daga wani gari mai nisa duk tawilin da zai yi ma yana yi ne ya ce yana da nabi wanda sai an biya shi duk tawilin da zai yi yana da shi wanda mai yi wanda tawilin to amma tsakani da Allah ya san ba dan Allah ka aika tsakani da Allah ya san to kun ga ba su zama dai waɗanda kai da Allah da waɗanda ba dan Allah saboda haka jayayya ba karewa ta kai ba kuma ba a samun wanda aka so ba a samun wanda aka so ku dibe ku ku gani misali kudibe ku gani yanzu uwayenku da uwayensu da uwayen uwayensu duk sun yi karantarwa sun na makarantun ne saboda a zannawa suna karantarwa shi ya sa ya kawo gare mu hajji saboda suna yi malami zai zo ya zanna an yi sallah asuba tun da gama sallah asuba wani yana nan zaune karantarwa ya kai in ya gaji sai ya na duka jini ya dauki kafa guda ya allah duka guda yana ba da karatu da nan kwanci yana ba da karatu da nan kwanci ya an kai sallah an kai lokacin a zo ya ce shiga gida in ya shiga gida ya yi alwala kuma ya samu da abin da ya je wa inda ya azumi ba sai ya mutu ana gama sallah a zuwa yana nan da ya an kai sallar da asar haka wani sai an yi magariba daga magariba wani ya tashi da masarar kwanta wani sosai an yi ishayi ya dawo wajen karfe goma sha ɗaya na dare yana ba da karantarwa kuma ko ɗari ba a biya ta haka addinin da ya kawo mu ya kawo gari ko ɗari ba a biya amma kai yaro za a ɗauki ka a guda za ka je makarantar can ka karanta amma wai nawa za a biyan ka sai ka tsada kuɗi kuma ka ce ka zama daidai da wanda ka yi na Allah kai kaza kai kaza an shirya ko nawa an ka baka su an ka kuma ka kashe kuma kana ji kana gani masu yin da an da suna nan gaba gari ko ba baka cin musu duk bacin da za ka yi musu ka bace su duk ya ka sai musu kallon ka je wa musu kalmomi waɗanda ka gada ma ba ka da yakin musu a abada a abada ko sun mutu ba ka cin musu bale su a zanga saboda ka kudura da irin wannan yanzu duk malama mun da karantawa sai in mutum ya ga dama kawai an yi karatu sai ka ga ya jinke wani abu ga hannu kai yi malam ka sadaka shi kenan amma ba ka jin dan kowa ba su kora dan kowa ba su kora daga makaranta amma yanzu sai ka ga an kawo makaranta sai ka ga dai an kore yaro kuma ba makarantar boko ba ce makarantar addini na an ce addinin musulunci na aka sai ya ci gaba amma an kori masu son musulunci sai masu ba da su kuma ba da Allah aka yi ba ko da yake ba kusan a faɗi eh ba kusan a faɗi amma kusan haka eh ba kusan a faɗi amma kusan haka nan saboda haka ku ji tsoron Allah Allah yana ganin duk abin da kuke yi ku yi saboda Allah dan Allah ya taimake ku Allah ya taimake mu shi muna shafura. kamar yanzu misali nan gari. in ka diba za ka ga lokacin da karantarwa saboda Allah aka yi ta duk garin gari yan izala makaranta biyu garin daga baya sun haka uku kowa kowane malami da an kasa ya ba da lokacin da yake ganin yana da shi ya taho bayan ya gama ayyuka ne alkawari na yi saboda Allah ya kai amma yanzu da makarantu ne sun ka zama shaguna sai ka san na kai kida sun da sun zama shaguna shaguna ko bude yayan adadin kuɗin da yake ganin su za a bashi kuma ya an kai magana abin nan ba ku jin daɗi ku ce an ce muku kaza an ce muku kaza to ku ji tsoron Allah wanda ya dan Allah bai ɗaya da wanda ya dan naira yan so ka kai ka kawo makaranta ka yi da kuɗi da ita yi karatun boko kama wadda mun ka karanta da kuna cikin kitabar ka bayan yi karatun boko a ga kuɗi ko nawa ka ga dama amma karatun addini kam Allah ya kare mu ya ce abin na wani hannu da wani na addini mu muna a kalasin addini gare shi wani amala muna a kalasin a aiki duna kumban da mu saboda Allah muka komi wani hannu a isma'i mu ya kamata Allah ya zaɓa ba ku ba walhamzatu lil insan abin na bi'atu hajuna wal jumal salat jumlolin nan guda uku wato huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisuna wa innan jumloli yace kowace halu summa inna kaunakum na. sannan zaman ku gabanin mu la ya katabi bi alaita ba bai sa Allah ya zaɓe ku don kuna gaban mu ba ku yi aikin Allah bai sa Allah ya zaɓe ku amsa kulolu أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا والأسباط كانوا هودا أو نصارى أولئك أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون أعوذ بالله وتقبل بل تقولون كذي وأخذي بالتائي وقرأ باليائي وأتو cewa suke inna ibrahima lalle annabi ibrahim wa isma'ila da annabi isma'il wa ishaqa da annabi ishaqa wa yaquba da annabi yaqub wal asbadi da tiyan yaqub kanu hudan cewa suke yahudawa ne au nasara ko kuma su ce nasara ne kullahun ka gaya musu ka ce to a anto a alamu to kuna kun ka sani amillahu ko ko Allah ne ya sani da ku da Allah wani sani Allah ya ce abin nan amma kana ibrahim yahudiya wala nasraniya ibrahim huwa ba yahudi bane ibrahim huwa ba nasari bane to a antum a alamu kuko kun ka ciya a yahuda na wa'ancan nasara sun ka ciya a nasara na shin ku kun ka sani kuko Allah ya sani wa kada barra aminhuma ibrahim kuma ya kubatar da ibrahim da daga yahudanci da nasaranci wal madhkuruna ma'ahu tabi'un wayan ga annabawa da an ka ambata tare da shi duk sun biyo shi wajen zama ba ba yahudawa ba su isma'ila da ishaqa da yaquba da asbani duk sun bi shi babu ba yahudi ko su to wa man azalamu babu wanda ya zalunci min man katama bisa ga wanda ya koyi ai akafa anan nasi shahadatan inda wanda ya koyo mutane shi da gaskiya wanda a wuri ne ka'idatan min Allah wanda ta zo daga Allah yana da wani ilimi daga Allah na gaskiya ya koyi aila ahada azlam babu guda mai zalunci min man ka taba shahada bisa ga wanda ya koyi wannan shahada wa huwa ya arifu kuma ya santa nanu muslimuna mu musulmai am au amtum eh, ahli kitab ko ko ahli kitab zai taurati a cikin at-taura aw injili ko cikin injila ya koye shi da gaskiya da ibrahim ga annabi ibrahim bil hanifiya cewa shi wa addininsa ya karkata daga barin kowane addini sai zuwa ga Allah kawai ai a aqida ta da tauhid aqida tauhid wali muhammad sallallahu alaihi wasallam bi risala kuma koye manzancin muhammad sallallahu alaihi wasallam haisu zakarallahu awsafahu lokacin da Allah ya ambaci sigogi ne wa aka ka da halaye ne a biye abin nan kotu da yin cikin littafansu wa gayyaruwa suka canza ta wa baddaruwa suka musanya ta wa mallahu bi gafilin amma ta amaluna Allah ma bai rabu kana ga abin da kuke yi fa tahdidun lahu ya Allah muna roƙonka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula Allah kada ka sanya mu mazan kamar abinda suka yi Allah ka tausaya mana kada ka bari mu zama kamar ka kyautata aqidan mu Allah ka kyauta kyautata imanin Allah ka ki biyoyin mu ka mana wayoyin mu ka gabarta mana ka shirya mana diya ka shirya mana mataye ka shirya mana zuriya mu ka sa musu albarka da mu da su Allah ka kare mu daga sharrin duniya da sharrin lahira sharrin hitinonin ganin duniya musamman hitinonin ganin Najeriya Allah ka kare Allah ka kare kuma Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya Allah ka zaunar da garin mu namu da ƙauyuka ne lahiya ka kara mu almusira lahiya da zaman lahiya duka gidajen mu Allah ka zaunar da su lahiya ka gafarta mana ka yahe mana kuma ka ba mu iko kwana nan nan za mu kwana insha Allah